Titus Kura rayuwa da kifin gwangwani na Titus Kusan shekara ɗari kenan da muke cin saidin Daga kaka zuwa uwa kuma daga uwa zuwa gare ni Tun kakanni da kakanni har zuwa ni kaina Kifin Titus na gwangwani na da kyau da kowane abinci Da burodi fagaji shinkafa doya da taliya Mai sahihin ɗanɗano Ibuwar rayuwa da kifin Titus na gwangwani. Kifin gwangwani na Titus Sadin na Titus yana ƙunshe lafiyayyun abubuwa masu amfani ga lafiyar zuciya, ɗauke da man kifi na omega 3 yana cike da calcium, protein da vitamin B12 da vitamin D. More rayuwa da kifin gwangwani na Titus.